recording. Action. Ƙarasar ta galan mana ƙarasar ta so ɗaya. Ai kamar ba mace daya a gidan nan. je kasuwa. Farida ce. A wasawati ƙula yawa a me faru ne? Ya na gaka. I, ni yanzu abinda isa na ɗauko ka mai barota ina so duk abin da ke faruwa a gidan nan ka bincika ka ka duba ka gano ka tona asiri asiri tona a ji kunya a gidan nan domin ɓoye min ake abubuwa saboda an ɗauke ni ban isa ba a gidan nan bayan jinin gidan ce ni abubuwa na faruwa na aisha ba na sani sai wai wai wai wai a waje nake ji ina jinin gida sai a dinga min munamuna to ina ma da rai kenan Randa kuma babu nifa, sai kowa ya cika ransa babu faka to ba zai yiwu ba a gidan nan wallahi ba zai yiwu ba a tona wallahi ta fashe tewari ta doyi duk duniya ta ji kuma in babban mataki ya rantse da Allah don bana tsoron kowa bana shayin kowa daga ganin nan kalle ni kalle ni wannan kalle ku kalle ni ku kalle kai kalle ni kai kalle ni kai ba wallahi ban ki in zikitar in tube mu da ku ba yoban za ka gina ni kamar haka ba abin zan nake kamar haka ba saboda abin ya riga ya wuce kima ya sha ta layi haka